Sashen Hausa na BOA ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani niyya fara'a da dalol da ke jamhuriyar Nijar sai Alfa Radio a kuma Ghana. Nasiru Adamaili kaya zan jagoranci wannan shirin daga nan Abuja don kalubalen da muke fuskanta na coronavirus a yalkwatar mu ta Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da labarun fara azumin watan Ramadan a Najeriya, shirin azumin Adama Garan, shirin tubalin tsaro da kuma zantawa ta musamman da Fatima Uwa Jibran, ka rahotannin nuna wariya ga 'yan Afirka a ƙasar Sin. Kafin duk waɗannan a dakaci labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum. kasashen duniya da dama ciki har Najeriya sun fara azumin watan Ramadana ƙarƙashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaƙi annobar coronavirus da ta addabi duniya. Najeriya ita ce ƙasar da ta fi yawan musulmi a yankin yammacin Afirka kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yada cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a masallaci a kowace shekara ba. jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi karkashin kangi ko yanayi na kulle yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a amurka rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba donald trump na raguwa ya zuwa wuraren karshen watan maris a lokacin da adadin mace-macen bai yi yawa ba farin jinin trump ya kasu zuwa kusan rabi inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi hamsin biyu. yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi 46.3 cikin 100 kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara to amma tun daga wannan lokaci gibin ma'aunin salon mulkin sa ya faɗaɗa yayin da rautannin yadda annobar corona take mamaye kasar a gefe guda kuma shugaba trump yake gudanar da taron manema labarai a kullum domin faɗawa amurkawa matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da cutar kawo yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a amurka ya haura dubu arba'in da bakwai a kuma halin da ake ciki kashi hamsin da digo biyar ne ba su gamsu da salon mulkin nasa ba yayin da kashi arba'in da uku digo biyar suka nuna akasin hakan a cewar shafin yanar gizo na 535 cikin kwanaki tara da suka gabata binciken jin ra'ayin jama'a 24 cikin 25 da aka yi sun nuna karbuwar shugaba na fuskantar ta waya sai dai wani shafin yanar gizo da ake kira realclearpolitics.com ya nuna shugaba trump ya samu sakamako mai kyau wanda ya dan saba na shafin 538 inda ya nuna cewa kashi 51.5 ne ba su gamsu da salon mulkin trump ba idan a kwatanta da kashi 46 da suka nuna gamsuwarsu a karon farko birtaniya ta zamanto kasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar turai a ranar alhamis aka yi wa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin a kansu allurar a birnin oxford inda wata tawaga kwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin kasa da watanni uku za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin a kansu allurar rigakafin cutar sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi su kuma a yi musu allurar sankarau ta yadda a ƙarshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako idan dai aka dace wannan gwaji ya aiki za a kwashe tsawon lokaci kafin kuma a haɗa maganin a kuma rarraba shi a sassan duniya matakan da hukumomi a yankin nahiyar turai suke ɗauka na sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin yakar annobar coronavirus a wannan mako sun sa ana ganin wasu shagunan kasuwanci da makarantu suna budewa hakan na nufin wasu daga cikin kasashen sun yi nasarar rage adadin masu kamuwa da mutuwa a sanadiyar cutar ta coronavirus yayin da kuma wasu kasashen suke ci gaba da rasa ɗaruruwan mutane a birnin ran wasu shagunan sayar da littattafai sun fara budewa wata alama da ke nuna ana samun haske a yakin da ake da cutar ta covid-19 hakan na faruwa ne yayin da birnin ya cika shekara 2773 da kafuwa amma aka daga shagulgulan wannan biki zuwa wani lokaci domin har yanzu ƙasar ta italiya na ganin mace-macen ɗaruruwan mutane a kowace rana kuma har yanzu akwai harkokin kasuwanci da dama da basu buɗe ba sai dai a wasu yankunan nahiyar ta turai al'amura sun fara daidaita a ƙasar jamus an ga wasu ɗaiɗaikun ƙananan shaguna sun buɗe sannan a birnin prague na ƙasar republic kasuwanni da dama sun buɗe yayin da a norway aka buɗe makarantun nursery. to sai dai shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnan ghebreyesus ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan. Easing restrictions is not the end of epidemic in any country. Ya ce sassauta matakan da aka saka a kowace ƙasa ba yana nufin an kawo ƙarshen annobar ba ne. Rotani na nuni da cewa annobar coronavirus din na yin mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a Afirka, wacce za a yi gobe Asabar, duk da yawan mace-mace da cutar ke haifarwa a nahiyar. hukumar lafiya ta duniya who ta ce sama da 'yan afirka 380 suka mutu sanadiyar cutar ta malaria a shekarar 2018 wanda hakan shine kashi 94 na adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar a duk faɗin duniya alhalin cutar coronavirus kuma mutum 1,200 aka tabbatar ta kashe zuwa yanzu a nahiyar kwararru a fannin lafiya sun ce akwai bukatar a dakile yaɗuwar cutar ta coronavirus a nahiyar gudun kada ta kara da fannin kiwon lafiyar nahiyar da tuni dama yake wani mawuyacin hali. ramadan bayan kammalar watan sha'aban a alhamis a kasashen duniya da dama har da najeriya an fara azumin watan ramadana na hijira 1441 ranar juma'a nan da ya zo daidai da 24 ga watan afrilu sultan muhammad sa'ad abubakar ya bada labarin ganin watan a garuruwa da dama saudiya ta sanar da ganin watan da sauran kasashen larabawa da dama za a samu bambancin yanayin lamuran ramadana wannan karo don take ta zirga-zirga da hakan zai shafi taron jama'a da gudanar da sallah a masallatai Dr. Khalid Aliyu shine babban sakataren jama'atu Nasarar Islam. Allah ne yake nuna wa ɗan adam iyakarsa duk taurin kansa, duk taurin idansa, duk jin inda yake gani ya kai ya kawo to yau Allah ya durkusar da shi. Ya shi ba kowa ba ne, tattalin arziki ya ruguje ƙasashe an rufe duk basiran mai basiran kimiyya akan ya zaƙulo maganin cutar da ba a ganinta da ido Allah ya gaji da kowa buwaye gagara misali saboda abin da ke kanmu shine mu koma gare shi mai tawalo. yanwa musulmi ba abin farin ciki bane a ce an rufe masallaci ba abin farin ciki bane a ce an hana aikin hajji ba abin farin ciki bane a ce ba a je tafsiri ba don Allah don annabi wani musulmin kirki ne zai yi farin ciki da wannan ba abin farin ciki bane abu ne mai raɗaɗi abu ne wanda zai sa ka kuka abu ne wanda zai sa maka zazzaɓi da raɗaɗi to amma ya ka iya sai ka sallama wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sahabbai ko annabi da aka yi ruwa sallallahu alaihi wa sallam yace an kira sallah a ce kar a fito a yi sallah a gida abdullahi dan abbas ya zo ya yi wannan shin annabin sallallahu alaihi wasallama bai san muhimmancin sallan bane a masallaci kuma wane ne aka aiko masa da addinin dan mai koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ma fa aka yi in kana garuwa amma na sanyi ne kana tsoro za ka taɓa shi don ko kana da mura mai tsanani ko kuma asma wanda za ta iya damunka sai ka bugi kasa kai taimama addinin nan Allah Allah ce wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya kunci gare ku a wannan addini ba abun bakin ciki ne abun rashin jin daɗi ne to amma dole sai mun yadda da yin Allah kuma yi wa wannan ita ma kanta annoban izgili da rashin maganganun suke ba su dace ba shi ma rashin ladabi ne da tawalu'u da Allah tabaraka wa ta'ala masu tafsiri ka iya gudanar da tafsirin daga keɓantaccen waje da kuma ɗauka a yada a kafafen labaru a da magaramta jamhuriyar Nijar wakiliyar mu Tamar Abari ta ji ta bakin jama'a kan yadda suka shirya wa azumin na Ramadana. Sunana Sarat wallahi ni dai malama ban shirya komi ba tun da azancen da nake miki tsakani na da Allah gishiri na dala biyar ban da shi. Ke hatta da gumba da ake horo horo in kayi buɗe baki ka sha shi wallahi ban da shi ban yi shi ba. kawo mun zira ma Allah muna jira mu ga yadda Allah zai da abin shukuru gaskiya bana alhamdulillah an gode ma Allah tunda idan kika lura bana komi ya tsaya cak babu komi barawar haka wallahi tallahi tuni na yi kayayyaki na komi kan ta ne kan wani yajin ka kan dake da kinka garin ka duka kayi ka aje sunana Aliyu Ahmadu Allah yanda Allah ubangiji ya nuna mu wannan lokacin da azumi da watan azumi ya kama insha Allah rabbi abinda muke roko Allah ubangiji ya ba mu da mu huta kuma iyali amma a yanzu azumin nan dai ya zo kuma a yanzu dai bamu shirya komi ba fatan mu dai Allah abu yanzu babu komi a hannun mu daidai lokacin zawa wannan matsaloli da muke ciki na cutar coronavirus akalla yanzu na kai kaman wata guda ban yi sana'a komi ba tun da ne mu doron mu mu je Nigeria mu je mu kaya to an yi bloke din Nigeria bare kuma Nigeria fatan mu Allah ji hudda mu kuma iyali mu samu abin da muka ci ma tukunna sannan mu nemi kayan sallah na yara kanana haka zamu fara kun mun dangana da abin da Allah ya sunana dai na lawa azumi ho gashi ya zo wallahi kuma ga mu nan dai mu da yanzu ga mu a jerin neman abin da za mu je mu samu mu sai saya saboda shirye-shiryen azumin jerin neman kuɗi biya ko muna nan ga mu a jere muna tsimi a kiraye mu mu shiga a bakin basic eh to ba shirya bakin sa harakokin ne yanzu cik sun tsaya ba shigi ba huta kuma muna samu mu tsimi dai mu samu abin da za mu samu dai yanzu mu samu mu kammala azumin daukan biya ne muka zo ba na wannan wata ba samu mu muna jeri dai muna tsimi to azumin na bana dai mu da yanzu sai dai mu ce muna fatan za mu fara sha dai da kame kame Allah dai sa kan azumin dai ya daidaita komi ya daidaita a samu a bude hanyoyi a rika shiga ana fita kuma mu samu mishi akan daidai Ibrahim eh to azumi ana nan ana shirya shi ko kowace ake eh bon yanzu a gida an ma an tana da ai kaɗan ne eh sai an sai an dan samu an karɓo ta kwana za a je halo a ƙara salar kin bisa an bade albashin da ake jira ba. suna na maryama ahmad wallahi shirye-shiryen azumi ga shi nan da shi ba wuya ba daɗi daɗin shi da allah kamu lokaci ne na eh, addini musulunci wanda za a yi ibada ubangiji allah ya yi mai mana zunufan mu shine daɗin shi kuma wuya shi kwa ya isko mu ne cikin halin kaka na kayi saboda dalilin wannan al'amari na wannan alloba ta sauko mu duka shine ya samu ƙasar gaba kiɗi babu lahiya kowa cikin shaji yake kowa cikin kuka yake yi a gaskiya ni ba abin da ne ai dai a nan gaba ne ma nake tunanin mi ma zan yi babu ma abin da za a siya saboda kawai komai ya tsaya cik babu shi masu sauraro kara shafa ana sauraron shirin nan ne daga sashen Hausa na murar Amurka daga ofishin sashen na nan Abuja babban birnin Najeriya kafin mu ci gaba a shakata da wannan Bye. shi ka Yahuza Haruna Bauchi. Yanzu ga Hassan Maina kaina da shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A wannan mako ne rundunar sojojin saman Najeriya take bikin cika shekaru 56 da kafuwa. Sai dai a bana saboda annobar cutar coronavirus. sojojin ba su yi jerin bukukuwan da suka saba duk shekara ba wato irin su fareti da ake yi a dandalin eagle square da ke nan tsakiyar birnin abuja maimakon hakan wasu manyan jiragen yakin najeriya takwas sun yi ta yin atisaye cikin wani irin yanayi mai ban sha'awa da burgewa a sararin samaniyar birnin abuja babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya yi bayanin manufar wannan atisaye to wannan shekara saboda wannan annoba da ake ciki muka ga cewa ba zai yi mu gudanar da wannan biki kamar yadda ya kamata ba sai muka yi shawara cewa za mu yi al'amura guda uku na farko za mu yi wannan shawagi na jirage saboda kamar jirage ne suna godiya ma najeriya da jama'o'in najeriya da gwamnatin najeriya wajen taimakawa da aka yi waɗannan shekaru 56 da wannan runduna ta yi kuma baya ga nan wannan ah, shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu uh, wurare na yakuna daban mutane kamar su kanal shito alawo wanda shine farkon uh, na farkon wanda ya jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka suka rasu su nasara abdallah su basiru ado da mutane dai da yawa muka ga cewa duk da dai ana cikin fitina ya kamata mu ɗauki wani ɗan lokaci mu tuna da waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta ci gaba to wannan shine dalili na wannan shawagi wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna daɗa godiya ne ma waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba duba da shekaru 56 da kafa wannan runduna na tambayi air marshal abubakar shin ko akwai bambanci bisa yadda mayakan saman suke yaƙi a da da kuma a yanzu akwai canji kwarai da gaske lokacin da aka yi yakin basasa waɗanda suka yi wannan yaki kamar akwai wani ya komodo dan suleiman wanda yanzu ya ritaya wanda yake bamu labarin cewa lokacin wannan yaki sukan sa bom ne a kabin na jirgi din in aka zo wajen da za a jefa shi sai a dinga mirginawa har a turo shi waje to yau kuma gashi allah ya kawo mu lokacin da muna da yara waɗanda yawancinsu ba su shige shekara 25-27 ba waɗanda suna zaune a kamar a yola ko a maiduguri suna control na wannan jirgin da ba mutane a ciki wanda kuma wannan jirgin shi yake zuwa ya jefa irin waɗannan ba mai so in ka kwatanta wajen da muka fito da inda muke yanzu za ga cewa lallai an yi nasara ba ƙaramin nasara ba kuma a wannan yaƙi ma da ake na covid a yanzu haka jiragen air force suna nan suna aiki dare da rana saboda a kai waɗannan jami'ai na gwamnati wurare daban-daban akwai waɗanda ma aka ɗebo su likitoci daga congo brazzaville aka kawo su najeriya saboda su taimaka wajen wannan aiki kuma a zuwa jijiya na san jiragen mu sun yi shawagin fiye da awa da da hamsin 151 wajen taimakawa a kawo ƙarshen wannan annoba da ta shafi najeriya da kuma sauran duniya babban hafsan kazalika ya yi bitar irin ayyuka da wannan runduna ta yi kama daga lokacin da aka kafa ta zuwa yanzu To na farko dai an kafa abin wannan uh, runduna na mayakan sama 1964 uh, shekara uku bayan kafa ta ta fada yakin basasa na Najeriya a 1967 wanda kuma duk da cewa ba ta da kayayyakin yaki kamar yadda ya kamata amma sun yi amfani da abin da yake nan a wannan lokaci kuma suka yi nasara suka taimaka ma najeriya na ƙasa wanda aka samu nasarar kawo wannan ƙarshen yakin basasa banda wannan wannan runduna ta yi rawan gani a lokacin da aka samu matsalar mai ta ne a kano kuma ta yi rawan gani a lokacin da aka samu wannan fitina da tsakanin najeriya da chadi akan wasu areas na bakin kan iyaka to banda wannan kuma a ecomog liberia sierra leone duka wannan juna ta tafi ta fafata ta taimaka wajen kawo ƙarshen waɗannan fitinu a nan kuma gida najeriya kamar yadda ka sani wannan runduna tana nan tana yaƙi a abinan gabar maso arewa maso gabar na Najeriya wato North East wajen yaki da 'yan Boko Haram da sauran masu ta'addanci daban-daban da masu 'yan bindiga daɗi a wuraren kasashen ko kuma jihohin Zamfara, Katsina, Niger, Kaduna da sauransu. So a takaice na ji muna da dama mu ce mun godiya kwarai da gaske ga Allah da ya ba mu daman kawo wannan juna wajen da take. Sojojin sun kuma kaddamar da raba kayan tallafi ga al'ummar da ke makwabtaka da barkokinsu a sassa daban-daban na najeriya kamar yadda babban hafsan ke karin bayani na biyu kuma shine wannan palliative na rarraba abinci mun san cewa akwai abubuwa da ake fama da shi saboda wannan annoba saboda an hana mutane fita kuma ofisoshinmu kowa ya kawo ya contributing ya kawo nashi gudumawa daga kudinsa na salari da kuma sauran abubuwa da muka samu muka hada ga cewa lallai ya kamata mu taimaka ma jama'a a wurare bakwai wuraren nan su ne a abuja a kaduna a bauchi a makurdi a Legas da kuma a bayelsa da kuma inugu so waɗannan taimako muna ci gaba da shi daga nan har zuwa ranar asabarin allah ya za mu ci gaba da raba kayayyaki na abinci da abubuwan da za su taimaka ma jama'a saboda halin da ake ciki bashir daudu shine cin nuwalege da ke yankin karamar hukumar birnin abuja daya daga cikin al'umman da suka amfana da wannan tallafi na sojojin sama amma da kuma uba ɗaya da mama daya kuma ba yau kuma suna yi muna godiya ba mu kuma muna gode musu duk makarantar da boho da suka gina muna sun gina can wuta da masalaci an zan gina kuma da benin kuma ga shi an taimake muna talakawa mu wanda sun kasa har aka ba su abinci ba inda zan fara sai godiya ga allah wanda babba na kundiri ya turo kundin nan har ka zo nan kuma insha allah. kuma za ku koma gida lafiya an bada da kaya wannan saboda wanda suka kasa kasa wadda su mazan su mutu wani ba da karfi kuma inda abubuwan da ya zo daga nan kasa kuma ba fita bulletin aje anima mutum ya saya yau a cikin sati daya zai samu sun zo su muna sun ba mu abinci godiya na musu inda zai su koma su kai gidan lafiya coronavirus an ce kada kowa ya kusa da juna domin an kulle mu wajen wata kuma yi kusa wata guda ba da ya fita ba kira coci ba yi sallah kowa yana gudun wannan ciwo ciwon da ya zo din nan sai duka addu'a iyayen da suka je gidan gaskiya Allah dan mun ga musu insha Allah za su je ku kamu su je masallaci tunda babamu babamu umarni mu bude masallaci yanzu mu je masallaci Din wannan ciwo ai ba abin wasa ba. To masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance cikin koshin lafiya. makon gobe mu kawo muku sabon shiri. Sashen wasu na muryar Amurka kuke sauraro a wannan shiri na musamman. Yanzu za mu ci gaba da kawo muku zantawa da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da yar jarida Fatima Uwa Jibrin da ke zaune a ƙasar Sin da yin aiki da kamfanin sadarwa na tauraron ɗan Adam Star Times kan labarun cin zarafin a Afirka a kasar ta Sin. Banda laifukan saba biza akwai wasu laifukan da 'yan Najeriya kuma kan yi? in ka je gwanjo mutanenmu ne ke robbery mutanenmu ne ke ke drugs mutane har wurin yan gudu evidence ni na gani da na je gwanjo ni na gani da na ga yanda mutanenmu suke haka nake kama da jiki na dip dip dip jakana da passport passport idan kai garaje suka sace maka passport a wancan lokacin na san dubu biyu aka ce suke sayarwa akwai yanda suke su canza hoto su saka nasu yanzu ya kai ga kullum mutanen nan kokari suke su advance a technology da za su su don su rage rate of crimes yanzu kana sauka airport sai an saka maka fingers ɗinka duka sai ka saka fingers ɗinka fingerprint ɗinka sai sun ɗauka ka gani saboda dai duk yadda za a yi a dai tara mutanenmu two nan na yi bakuwa na aika ta gwanjo sai da suka shiga hotel bakwai sai sun biya kuɗi ana shirin a karɓi passport ana duba aka gana a yan najeriya ce sai a ce mata ta yi haƙuri ta kira da ce fati is it that bad na ce is bad sai dai muka roƙi wata chinese ɗin da za mu yi business da ita a nan office ɗinta tana da ɗan wuri ta bada space dama akwai gado ta ce to za a rika biyan ta final because jibasi shine komai kuɗi ne aka ce eh aka ɗanyi 2-3 days kawata ta gama abin za ta yi ta hau jirgi ta dawo so na kira can din nake cewa me yake faruwa ta ayajiya abun ba daɗi sata sai su zo da manya-manyan akwatuna su shiga hotels su sauka cikin dare su kwance musu ac su fita mu hotel an fita karfe ukun dare karfe hudun dare tun da kun san cewa an ba da deposit ai za ku tunanin mutum zai dawo sai an zo kawai daki sai a ga wayan Eh, haka muke ji nan muna nan aka zo aka ce mana gafa wani namu sun yi barna garin su shiga wani wuri su sata sun fada wani ɗakin yan hotel ɗin ashe mutumin na ciki ya zo da tsautsayi suka kama shi da dambe suka kashe shi daga nan shine aka zo aka daina ba 'yan najeriya mu hotel duk yadda za ka yi sai ka shiga hotel goma sha biyu ma babu sai dai can bayan gari outskirt na gonjo to duk wannan mutanen sai ya kai da ana kyaman ana kyaman mu ana kyaman mu mu muna da mutuncin mu muna da darajar mu muna da gatan mu duk a afirka babu wanda ya kai mu gata babu wanda ya kai mu arziki da na mutane da na dukiya amma mun zo muna ta zubar da kanmu to dama kin ce zaki bugi jaki ne ki bugi taiki ta ina kuma su canawan suka gaza su ma nan din akwai nasu kaga na farko babu exposure duk abin da suke yi sun tara mutanen su ba su basu su fita ba akwai miliyoyi da ba su taɓa zuwa bejin ba har gobe a nan bejin akwai inda idan ka wuce wasu suka ganka sai sun dan ja bayan sun buya you know wasu kuma sai su roƙe ka za su iya taba jikinka sai su matso su dan taba jikinka suna yi suna dan ja baya su dan latsa haka su ga wai ko fatan ka zai ko fenti ne zai koma hannun su. in suka ga mazan nan da kansu su bari su dan taba su ga ya gashin su yake har gobe batsi ne ana magana ya kalle ka kira sunanka in ba ya san ka face to face ba ba zai ce maka ga a'a sai dai ce maka ga rain foreigner hmm, wato bako? Foreigner na shine sunanka. Duk inda ka wuce yara za su rika nuna ka suna ga foreigner ga foreigner ga foreigner. Na tuna wata ran muna tafiya ita ya tsohuwa da jikanta yana ganin mu ya ce ga foreigner sai ta kwabe shi ta ce ba foreigner bane wa'annan blacks ne ita kuma a tunaninta wai mu ba ma foreigners bane we are blacks a nan china ne za ka ce ma mutum kai you are from nigeria you are from africa fejo ya ce maka south africa kamar ya saboda shi na yin sani wata ran har kana son ka tabbatar mishi da nigeria sai ka in ka ce nigeria suka ce mishi football to wanda suke kallon kwallo sai su ce oh sun gane amma kuma har yanzu mutanen su da yawan su zaka ga mutum ya tashi yana magana sai ya magana afirka kamar wani country ne sai a ce africa is a very good country is a very big country not a continent a country hmm. wato galibin na wa afirka ganin wata ƙasa a maimakon wata nahiya taɓi. so su ma ba su da wannan exposure tsakani da allah kuma labarai su ba kamar namu labaran suke yi ba so labaransu is all about them is all about abin da suke yi ma mutane wato dai farfagandar ɗaukaka gwamnati abin da suke yi ma afirka so a wani lokacin zaka ga labaransu kullum sun ba da gudunmuwa sun ba da taimako sun ba da shawara sun sun sun sun yana da wuya a labaransu su ce maka an kawo musu gudunmuwan kaza ko an taimake su da abu kaza babu saka mutanensu suna da tunanin gaba ɗaya ma kusan numfashin afirka china ke basu da sauran duniya saka an riga an fifita su kasansu ta nuna musu a duniya nan babu mutumin bil'adama da yake da daraja kamar basine saka basine shine duniya shi ke ma afirka komai saka wasansu based on irin wannan labaran na propaganda idan suka ganka sai ka ga sun dan canza fuska akwai wani da bai san muna tsaye ba abokin aikinmu ne lokacin ana magana sai yake cewa wai eh, duk abin da eh, meye ne za mu yi da ba za su iya yi ba da sai an je an ɗauko 'yan afirka sun zo sun yi su ma yanzu ai za su iya ko kuma sai ka ji an ce duk kudin da ake kai muku afirka bai ishe ku ba sai kun dawo nan kuma kun sake wani aiki ko sake kun karbi kudin mu wata ran sai na ce musu to ai there is no free lunch ko a, a freetown ba a ba da abinci kyauta ko a kasan freetown saka babu yanda za a ce wai ku ne kuke ba mu ku me kuke karba a wurin mu me kuke karba ba zai yiwu ba it has to be two way sai shirinmu na ranar litinin allah ya yarda za mu ɗora daga inda muka dasa aya Masu sauraro duk ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alika da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Bonjour au micro.